coronavirus coronavirus coronavirus ita ce dai kalmar da aka fi nanatawa a manyan kafafen yaɗa labarai na duniya a wannan makon har ta kai hukumar lafiya ta who ta ayyana ta a matsayin annoba ta duniya to bari mu yi waiwaye kan kowane irin hali duniyar ta shiga sakamakon ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus take yi yadda cutar take ci gaba da bazuwa ya sa al'amura da dama na tsayawa cak a faɗin duniya mun shiga uku ana ta rufe makarantu ana ta dakatar da harkokin yawon bude ido sannan wasu kasashen suna ta dakatar da 'yan wasu kasashen shiga kasarsu kamar da yadda amurka ta yi who a ranar juma'a ta ce turai ta zama cibiyar coronavirus ta duniya wato har ma ta wuce china a yanzu sannan abin takaici tana yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya a farkon makon nan farashin man fetur ya faɗuwar was a kasuwannin duniya sannan hannayen jari suna ci gaba da yin rugu-rugu kamfanonin jiragen sama na ta dakatar da zirga-zirga a duniya manyan jami'an gwamnati a ƙasashe daban-daban na duniya sun kamu yayin da wasu ke ci gaba da killace kansu kamar da yadda prime minister canada justin trudeau ya yi bayan da tuni matarsa ta kamu da cutar a romania kuwa an killace prime minister kasar tare da dukkanin mambobin majalisar zartarwarsa sai dai duk da cewa shugaba trump na amurka ya gana da waɗansu mutane waɗanda daga baya aka gano suna ɗauke da cutar ya yi ƙememe ya ƙi yarda a yi masa gwajin a ɓangaren wasanni kuwa tuni hukumar wasanni ta turai uefa ta dakatar da wasanni a gasar zakarun turai da gasar europa sannan an dakatar da wasannin gasar league league kamar premier la liga serie a bundesliga da ligue 1 ta faransa sakamakon kamuwa da cutar da waɗansu 'yan wasa suka yi wai ƙwallo ta sha kashi a saudiya kuwa tuni malaman kasar suka fitar da fatawa kan sallar juma'a dangane da cutar coronavirus sai dai a najeriya dukkan mutum biyu masu dauke da cutar tuni aka tabbatar da cewa sun warke who ta ce a yanzu mutum 125 ne suka kamu da wannan cuta ta covid-19 a fadin duniya a kasashe 118 yayin da tuni mutum 4,600 suka riga mu gidan gaskiya kada ku manta da matakan kariya wanke hannu da ruwa da sabulu sosai sannan a duk lokacin da kuka yi atishawa <laughs> ko tare, <coughs> to sai ku tabbatar kun rufe hancinku da bakinku mataki na uku ku guji taba idanuwanku ko hancinku ko bakinku da hannayenku abu na ƙarshe ku tabbatar ba ku zauna kusa da masu yin tari atishawa ko masu zazzafan zazzabi ba Allah ya ƙara nisan mu da wannan cuta ƙasashen da suke fama da ita kuma Allah ya yaye musu